wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah jama'a assalamu alaikum sunana baba sabi ina so na gabatar muku da ingantaccen wuri inda ake sayar da kayan kicin ga iyalai masu son aurar da 'ya'yansu da kuma masu son bukatan sayan kaya domin amfani a cikin gida ba ko ina bane illa aml mahe dubu and sons wanda ya tsaya tsayin daka domin kawo muku ingantattun kayayyaki wanda za ku ji daɗi ku more rayuwarku tare da su shago ne wanda babu abun da babu dukkanin abubuwan da ya shafi kicin da kayan aiki na cikin gida akwai shi kuma a cikin farashi mai sauki. Gare ku 'yan mata da amare ba nan ba ina iyaye masu haɗawa 'yar gata. 'Yar gata ga shi nan komai da komai abin da ake bukata wanda za a yi wa 'yar gata to gare ku. AML Mahe dubu ansan shi ne na kuma shi ne sirrin murmushin amarya. Gaskiya ne AML Mahe dubu sons shine zaɓin amaryata don haka nima shine zaɓi na. Idan kuna buƙatar mu za ku iya tuntuɓan mu a nan ba kamar haka. Kai tsaye za ka same mu a Block 7 Shop number 6 Bauchi Central Market domin samun kayayyaki kowanne iri na amfanin gida na yau da gobe. Baba Abbas, ba ka kalla ne kake bige ni? Salma, dan na bige ki shine kike faɗa min wannan maganar? Abbas, na fahimce ka. Tun lokacin da ka buɗe baki ka ce kana so na ban baka dama ba. Shi yasa kake sa ni a gaba dan yanzu kana kallo na ka zo ka wuce yanzu ka ce min wai wai wai baka kalla? Karki manta, duk makarantar nan ba namijin da ya isa min abin da kika min. Ballantana ke mace. kawai din na ce ba na son ka shikenan sai ka sa ni a gaba yanzu kana kallo na ka banka ɗaya ni ka wuce ka ce wani wai baka kalla to bari in gaya maka ka fita daga hidima na. Salma lafiya na gan ku charko charko a nan. Ban da wannan Abbas din tun ranar da ya ce yana so na din na ce ba na son shi yanzu kawai ina tafiya ya haɗa jikin shi da ni ya buge ni. Ban kaɗewa ba kika ce. Kai? Na rantsi da Allah, na rantsi da Allah duk ranar da jikin ka ya sake jikin sai ka gane cewar bani da hankali sai ne na rantse da Allah yana bubbar ma hannu a hanci karka ce ban gaya maka kai dauda dan na baki dan na bugi salma shine zaka mare ni wannan kake cewa wannan to zaka taba wannan kaga tashin hankali na amma ka taba mata dubu a makarantar nan ko gani na a gurin ba za ka yi ba bari in gaya maka da ka taba wannan wallahi gara ka je kai taba taba duk wanda zaka taba bai shafe ni ba this is the last one kar na sake maimaita maka wallahi in muka sake haduwa a irin wannan zaka gane ban da hankali kar ka ce ban gaya kar ka manta ka mare ni kai tunanin wai ka ci banza ka jira ka ganawa na mare ka kuma idan ka cike maimaita ma zan kuma kifa ma mari na rantse da Allah za ka san ka mare ina jira ina jira wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah Salma dan Allah ki haɗu ba na so ina ganin ki a cikin bacin rai kin sani saboda ganin ki da zan yi a cikin bacin rai shi yake jefa ni a ciki ba ina roƙon ki dan Allah ki haƙuri da abin da ya faru ki saki fuskar ki so ne sila sannadi shikenan ya wuce serious to kimar mishi in ya wuce kankina fada na jayan ba a dari kunnan gashi na yalin yau ne tanadi tunani raba musai dainin layi ka dawo ne wallahi Allah na dawo sannan ga sandan an samu mota gaskiya na ji daɗi wallahi amma wallahi na sha bakar wahala wajen neman sandan nan kuma duk da haka fa da sharadi na mai alkawari akan cewa insha Allahu kana warkewa za mu dawo mai da shi saboda yana matukar amfani da ita don ko bayan gida zai tafi wallahi ya ce da ita yake tafiya na gode sosai amma ni abin ma da nake so na fahimtar da kai shine babban bukata na shine dama ni a sama min sandan nan saboda in taka a yanzu yanzu nan in tafi gidan su salma in je in gani wannan shine babban bukata na da sandan nan domin kuwa bana bukatar a ce na sake zama na kwana a nan ba tare da mun yi ido biyu da salma ta gaya min dalilin da ya sa ta jawo min wannan masifa da bala'i ba wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah sune sila sannadi cikin halin da na fada Wallahi lahi la ilaha illa huwa ranka ya dade wallahi tallahi kai ka dakata abinda nake so da kai shine dan baka daman ka ta karshe yanzu ka tabbata nan ne gidansu wallahi tallahi nan ne su ne maman su anguwa a anguwan nan wallahi mun haɗu ya idan ka buga babu wanda ya fito a nan zan karar ma da rayuwa wallahi Allah wallahi wallahi wallahi tallahi shiga uku kashe ni da su yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ma abin da ya dame ni ah. kar su je su shiga gida moni nake tunani ah. ki kira ta a waya kar su je su mata illa ki kira ta moni Oh 我没听到。 duk yadda zan yi kar ya sani insha Allah sai amma salma ka sai ta gaya min dalilin da ya sa ta yi wannan al'amari ne sila nabi cikin halin da na fada yau taraddadi kan gina fada na rubuta yau <sighs> ah. ba a dole dan yau kai da Allah shiga gidan kunnan man kace dan samun ruwa dan sha yawa nagode bari zauna a can yawa Hello, mommy. Yawa, kina ji na. wannan ba maganan waya ba ne don Allah don annabi momi kar ki buɗe ƙofar nan tabbaga wanda za a yi Komi. wannan ba maganan waya ba ne ki kawai kar ki buɗe ki kawai ki abin da na ce miki Allah na wayo kaina na lallahi wai na na rantse da Allah na da gidansu wallahi su ne ma mai anguwa wallahi tallahi in har ka buga bata fito ba zan karar ma da kwana a nan ka ci gaba buga ran kai dade wallahi tallahi ne mun hadu ya fi sau 100 wallahi ka buga mana ta zo karshe wallahi tallahi manta da maganar ɗinkin kan nan ni ma na fita sabgar ɗinkin nan yanzu hakan nan na samu mana solution ne ina kake karka damu za a ɗaura aurenka da kai insha Allahu to bari zo same ni. gaskiya ina cikin farin ciki da annashuwa ai ni na gaya maka abokina gaskiya ka taimake ni YBZ Fashion su ne zaɓi na kuma su ne gaskiya nan ba ɗaya ka Allah da tuni yau na rasa auren aure na ai da akwai YBZ fashion auren ka yau da kai za a ɗaura kana ji mm. mu je kar ai babu ne <laughs> to jama'a assalamu alaikum sunana baba sade ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finan hausa yau na ƙara zamowa cikakken ɗan gwamna na ina so in gabatar muku da shagon mu. YBZ Fashion da yake cikin garin Bauchi. Muna da takalma wanda ake su daga kasashen waje masu inganci, masu quality. A YBZ Fashion akwai LV Original, akwai Gucci, akwai Armani, Italian Batozi da dai manya-manyan kamfanonuka wanda suke buga muku takalma masu inganci. Sannan a bangaren kayayyaki na alfarma mun tanadar muku manyan riguna irin su babban riga na gezina, babban riga President Bia, babban riga Ultimate Plus, babban riga riga keep cool da kuma bazin kai har da babban riga irin na masarauta a bangaren huluna YBZ fashion ba a bar mu a baya ba domin kuwa muna da huluna na kecere mairam. mai ram kande mangwal sakashin da dai sauran manya-manyan huluna na alfarma idan kana so ka burge abokinka idan kana so ka burge babanka ka yi masa kyauta ya ji daɗi tabbas mun tanada muku abubuwa na alfarma wanda zai ƙayatar da ku musamman idan ka fito a mai son ado irin su agoguna da sauran kayi. A YBZ fashion a bangaren shaddodi manya-manya ba a bar mu a baya ba. Muna da Presidential Beer, Ultimate Plus, Bazin, Yazina, Keep Cool da dai sauransu. YBZ Fashion. YBZ Fashion. Ba a bar mu a baya ba. Shine lamba ɗaya wajen fitar da kaya masu kyau. Domin biyan bukatan ku da jin daɗin ku. Sannan ku shiga mutane cikin nishaɗi da manya-manyan kaya a cikin ku. daga nan kuma ana iya tura muku kaya har zuwa inda kuke a fadin Najeriya. Dan gwamna ina cikin nishaɗi a YBZ Fashion. Da ango ma kana raye ba su kashe ka ba? Eh ban mutu ba, ina nan da raina. Ya san ranki, ma kira kawai. Da labban bakin kai yau kake furta min cewa ni ce ma kira? Eh, ai ke kin wuce a kira ki da wannan sunan saboda yanzu ne ma labban baki na suke na dama na furta miki kalaman soyayya a baya dauda kar ka manta ni da kai tamkar gangan jiki ne da ruhi ai ni gangan jikina ya daɗe da rabuwa da ruhi na tun lokacin da ya nemi agazawa daga wajen wata ruhin da ya bata amana ashe ita wannan ruhin ta fi so ta rayu ita kadai haba wannan irin son kai ne haka Ba haka ba ne Dauda. Wannan ruhin da kake tunani ka bata amana tana tare da kai har abada ko da ba ka raye. A tunaninta, idan ta ɗaukanta ta kai wurin waɗannan azzaluman mutanen, za a iya rasa rai biyu. Kaga kuwa, buri ya mutu. da a ce ina da tabbacin za a kashe ni a barka da na kai kaina don ina da tabbacin ko da ba na raye in dai kai kana raye in na mutu za ka yi min addu'a kuma ina da tabbacin zai bi na har cikin kabari na. dakata salma kin bani mamaki ashe duk soyayya da kike nuna min na ƙarya ne ba suna kike yi tsakani da allah Salma na yi nadamar sanin ki da na yi a rayuwata. Na yi nadama Salma ba na fatan abin da zai sake haɗa ni da ke daga nan har izuwa ƙarshen rayuwata. Dauda, kar ka ce haka. Ni mace ce mai rauni, duk macen da ta tsinci kanta a cikin irin wannan yanayi. Haka za ta yi. Kar ki ce kowa Salma, sai dai mace mara zuciya kuma mara tausayi irin taki. Kin zaɓi a kashe ni kin kasa ceto na ashe duk furucin da kike furta min na baki bai kai zuciya ba wallahi na yi nadama na nadamar rabuwa da masoyiyata da na wacce take tsona tsakani da Allah jidda na dawo gare ki dakata ba na son sake jin komai daga wannan mayaudarin bakin naki kuma ba na son sake ganin fuskar ki a cikin idona ba na son na sake jin sautin muryar ki a cikin kunnuwa na salma mai suna irin naki ma ba na so na sake ganin ta salma na rabu da ke daga nan har zuwa ƙarshen rayuwata don allah kar ki sake shiga rayuwata please na roƙe ki wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai allah Sune sila sanadi cikin halin da na fara taraddadi kan gina fada na rubuta yau ba a kunnan wa yaro! Wani yaro! <laughs> 了。 wani kam anya ba alhakin jidda ne yake so ya bibiye ni ba kuwa wannan abin da akwai mamaki yaro sai ka ce aljani wannan wanda irin yaro ne sai ka ce aljani ko dai wannan yaron da ya ba mutum da ne ko suna tare da wani yan uwan nasa ne kan dan baka daga nan sakon gere rage maka a rayu daji yanzu na ga yarinyar nan tana tafiya na bita amma na ga ta shiga keke na fita gu ita yarinyar eh ita ne tabbas na fe wani kalan cece na fe yellow yellow ka rike numban 4677 4677 hudu shida bakwai bakwai very good smart boy wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah so ne sila sannadi cikin halin dan Allah da dan Allah wannan wannan irin rashin hankali ne ta ya kawai zaki kama hanya ki baro tun daga gida ki taho garin da nake karatu wannan ba ba ba, ba tarbiya bane haka kawai kina ya mace kuma a ce kin kama hanya kin taho har inda nake karatu ji ne ba zan iya jura rashin ganin ka ba dauda zan iya kinci da sha in kwana zan iya jura walakancin ka ba, ba zan iya jura rashin ganin fuskan ka ba dan Allah ka taimaka min ko so ɗaya rinka ganin fuskan Luke Jidda dama ni da ke Allah bai katarta za mu zama miji da mata ba don haka ni shawarar da zan baki a nan shine ki je ki samu miji in kin samu mijinki ki aure abinki yawwa ne maganan gaskiya akan ya ishe ni wallahi wallahi dauda za mu iya jidda ta yaya ta yaya soyayya ba ruwanta da wani kankanta ko girin soyayya ba ruwanta da wani jin kunya ka fi kowa sanin na san ka dan Allah look dan Allah yadda kika zo garin nan ko ki tattare jakanki ki koma ba tarbiyya ba ne mace ma kamar ki a ce ta biyu saurayi har inda yake zuwa karatu ta wace fuska kike wallahi soyayya ba ruwanta da tarbiyya wallahi na san ka dauda dan Allah dan Allah ka ce maka an ka karatu sanda zan sa kai na ba dan Allah dan Allah Dauda Dauda <laughs> Ina ma yana! ya kashe wayan shi wata wuta wata wuta wata wuta mai kashe ta sai dai Allah sune sila sannadi cikin halin da na fada yau taraddadi ajiyar Allah din ya goyi ran hansuwa sai oga hello manager sa'ima shin a kamfani muna da ofis mai namba hudu shida bakwai bakwai ga wannan ai lambar ofishi na kenan to amma shin ka tsinci wata waya a bakin ofishin yanzu haka Zato ai wannan waya ita ce hannu na yanzu haka. Ok to shikenan. Abin da nake so ka sani shine wannan wayas ta wace. Wace hanya za ku bi? Okito, zan je hanyar kufirot yanzun nan ka biyo da wannan wayar tun da hanyar da za ka yi da shi kenan ni kuma a nan zan karɓi ta ina matukar buƙatar ta don haka lallai ka ajiye min ita kamar rayuwarka ga da an gama oga <laughs> mun same ta saboda haka babu kakkautawa yanzu za mu je in ɗauki kayata. Assalamu alaikum. Yau gani a cikin garin Bauchi inda na zo domin ganin idona. Ina shagon Ama Apple Shop. Ama Apple Shop dukkanin abin da ya shafi iPhone, Samsung, Huawei da dai sauransu ana samun su farashi mai sauki a shagon Ama Apple Shop. Ama Apple Shop ba iya nan ya tsaya ba. Ana rufiya na waya yana sai da Airfix original charger da sauransu. sannan yana sayar da seconds fairly kenan sannan kuma yana sayar da sabbi ana samun su ne a cikin sauki a wurin amashi za ka iya bin shi a shafin shi na instagram ahmad muhammad ama ni dai a cikin garin bauchi babu wani shago da na sani wanda za ka yi ta'amali da shi ka ji daɗi sannan kuma ka samu biyan bukata in ba wurin ama masu sayan daidaiku kai hatta sayan waya ana yin shagurin amma akwai shagurin muna sayar da iphone 12 iphone 13 iphone kai tun daga iphone 1 up to date duk wani update da aka kawo iphone ana samun shi wurin amma akwai shagurin sababbi kuke so ko kuma sakan kuke so ku zo ku domin biyan bukatan ku shi ne namu amma akwai shagurin ɗaya tamkar goma a cikin garin Bauchi babu kamar shi. Gaskiya ne, ga mai buƙatar kayayyakin mu kowace irin waya zai iya siyan wayarsa online kuma mu ɗauki kayansa mu kai masa ko ina yake a faɗin Najeriya. Za ku iya tuntuɓar mu a nan ba mai kamar Akan ki bani guduma ko an zo da addina.